لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم safiyar lahadi tara ga watan ramadan shekarar 443 bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da a takwas ko goma kai goma ga watan uku goma ga watan hudu shekarar dubu biyu da ashirin da biyu muna zama a daidai irin wannan lokacin ne don muraja'ar littafin allah mai girma wanda kuma muke cikin sura mai girma a cikin wannan a cikin littafin allah wato suratul bakara wadda ta kunshi hukunce-hukunce da yawa daga cikin hukunce-hukunce wannan ayar da za mu karanta yau aran ma zai karanta mana ita in ya so insha Allah ta'ala sai mu yi bayani abin da yake ya shafi wannan ayar aran ma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن وأحسنتم نساء wannan ayar za mu ga cewa ta fara da wayat alunata ma'ana sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam suna tambayar ka kuma anil mahid game da jinin al'ada wanda aka sani cewa al'adance mata suke yi qul huwa azan kace da su wannan cuta ce fa tazilun nisa fil mahid dan haka ku cewa mata wato ya zama kada ku kusance su kusantuwa ta yadda abin ta saduwa hatta ya tsohon har sai sun samu tsarki fa'i za ta tsohar na fa'atuhun na min haitu a marakumullah idan ya zama sun yi tsarki to za ku iya zake musu yadda allah maɗaukakin sarki ya yi umarni inna allah yuhibbu tawwabin allah maɗaukakin sarki yana son masu yawan tuba wa yuhibbul mutatahhirin kuma yana son waɗanda yake masu tsarkaka masu tsarkaka kenan to mun ce za mu yi bayani akan wannan ayar musamman ma ganin cewa da yawa ana kawo tambayoyi da suke da alaƙa da wannan ayar to kasancewar mun iso wannan ayar yanzu ne lokacin da yake ya dace a ce mun yi bayani dalla-dalla yadda malamai suka yi bayani akan shi wato al'ada ita al'ada ko kuma shi jinin al'ada yaya wai menene shi din tukuna tun daga ma farko tukuna menene hukunce hukuncen da suke sun dabaibaye shi ya kamata a ce mun ɗauki wannan bayanin duk da idan da a ce misali mutum zai yi bincike ya ga littattafai nawa ne aka yi rubutu akan wato wannan matsala ɗin zai ga cewa ba su da yawa ko a larabci rubuce-rubucen da aka yi akan wannan ba su da yawa zai zama har malamai ma waɗanda yake magabata suna maganar cewa wato kamar an salwantar da wannan ɓangaren ba a yi ma rubuce-rubuce a ciki sannan kuma abubuwan da suke sanyawa watakila a samu wato wahala a cikin bayanin wannan matsalolin da suke sun shafi jinin al'ada shine kasancewar wato yana ɗaya daga cikin al'amura wanda yake mata ne suka keɓantu da shi don haka waɗanda yake za su yi karatu a kansa maza ba za su iya ba sai dai kawai su karatu kawai a karance amma ba su da experience ba su da gogewa a'a wannan abubuwa ne waɗanda yake na mata sai ya zama waɗanda suke da experience a kansa su kuma babu ba su karatu a kansa ba yawanci waɗanda kuma ba su da eh, experience sun su ne suke karatun kaya kuma ba zai yiwu ba sai an haɗa abu guda biyu shi yasa za mu samu cewa malamai mazabata wani lokacin idan al'amari ya zama ya yi musu wahala sai sun je sun tambayi su watakila matansu akan wani abu wanda yake ya shige musu duhu sai ya zama bayanin da suka samu daga gare su sai ya zama sun yi bincike sun gina hukunci a kansa sannan kuma abu na gaba wanda yake jawo cewa wannan abu mai mahimmanci ne kasancewar musamman a wannan zamanin yanzu mata sukan sha waɗansu ƙwayoyi wanda wannan yakan yi tasiri ta yadda zai zama ya yi musu tasiri akan yadda suka saba a al'adarsu misali yadda suka saba sai ya zama al'amura sun rikici mun samu tambayoyi ina jin a bara akan irin wannan za a ga cewa aka sha magani musamman na abubuwa waɗanda yake sun shafi na family planning ko wani abu mai kama da haka saboda wani dalili da ya jawo sai ka ga al'adar ta rikice to don haka sai ya zama idan ta rikice din sai a rasa yaya za a yi game da ita to saboda haka insha Allah ta'ala za mu dudduba waɗansu ɓangarori waɗanda yake masu mahimmancin gaske a wannan babin farko dai menene jinin al'ada ma tukuna wanda shine farkon abin da ya kamata mu sani shine malamai suke cewa wani jini ne na ɗabi'a na lafiya an gane ko sannan kuma na ɗabi'a ta yamaci mace wanda mahaifa ce take tun kuɗo wannan jinin yana zuwa wa mace wadda yake ta kai munzarin balaga lokaci bayan lokaci ma'ana wata bayan wata a kuma lokaci wanda yake sananni haka malamai suke yin ta'arifinsa ma'ana jini ne na ɗabi'a wanda yake idan mace tana yi ta tabbatar cewa lafiya ce ba cuta ba ce na haka na lafiya ne ba na cuta ba ne an gane ko idan ba ta yi to wannan ma shi ne za a ce cuta ɗin shi ne cuta misali a kai ta kai lokacin da ya kamata a ce ta yi amma kuma ba ta yi ba to wannan ita ce cutar amma idan ya zama ta kai lokacin da ta yi kuma take yi to wannan dama a ɗabi'a ta mace ya mace wannan babu wata matsala babu komai don haka a jini na ɗabi'a kada ya zama misali a tada hankali a kansa abu na biyu menene me yasa ya zama mata suke yi maza ba sa yi wannan matsala ce ta me wataƙila ta likitoci ko to amma dai malamai sun yi bayani suke cewa abin da ya sa mata suke yi saboda wato abinci ne na jariri shi wannan abincin shi ya sa mace a galibi idan ya zama tana ɗauke da juna biyu ba ta yi saboda yana juyewa ya koma abincin jaririn sai ya zama jaririn wannan shi ne yake bunƙasa shi ya sa ya zama ya girma ya sa ya zama har ya zama lokacin da za a zama an haifo shi to kuma idan an haifo shi ma akwai mata da yawa waɗanda yake in suna shayarwa baya zuwa shi ma har yanzu dalili saboda abincin ne yake juyewa ya zama mana wannan shi ne yake juyewa ya zama abincin jaririn da ya zama mana shi yake sha a maman mahaifiyar tasa to sai ya zama da ya waɗansu daga matan za ga cewa in suna shayarwa ba sa yin al'ada kuma gaba ɗaya har sai sun gama shayarwar gaba ɗaya daga nan kuma sai ka ga al'adar ta dawo to shi ne abin da ya sa wato abin nan ya zama mata su ne suke yi maza ba sa yi saboda mata su ne suke ɗauke da jariri a cikin su Allah maɗaukin sarki ya keɓance da wannan kuma su ne masu shayarwa namiji baya shayarwa don haka sai ya zama wannan abincin na jariri shine idan ya zama bai samu mahallinsa ba sai ya zama misali ya lalace ya gurɓace sai kuma ya zama ya wata bayan wata yana yana zubewa yaushe ne misali mace take yin wannan mana take kaiwa munzalin ta yi jinin al'ada ta ga jinin al'ada wanne ne wani lokaci ne suka ce malamai suka ce akallin waɗansu daga cikinsu kenan akalla mace mana akallin muddar shine shekara tara haka suke cewa saboda nana aisha idan muka duba za mu ga cewa ta tare da manzan allah sallallahu alaihi wasallam ne a lokacin tana nawa shekara tara a lokacin wato ta kai munzalin wato mace cikakkiya amma malamai akwai su da yawa waɗanda suke ganin cewa ba shi da haddi ma'ana ba za a iya cewa shekara kaza ba ne ya danganta da yadda allah maɗaukin sarki ya halicci mace tun tana 'yar ƙaramar yarinya ya danganta da halittarta wata Allah maɗaukin sarki zai bata zai mata halitta da garin jiki wata kuma za ka ganta halitta ta tata gashi nan ma'ana tana tafiya bata da wannan garin jikin to kowace mace akwai yadda Allah maɗaukin sarki ya kaddara yadda rayuwar ta za ta kasance dan haka shekara taran da ake magana ba wai kasancewar wannan shine lokacin da idan wai dole ne sai an kai wannan lokacin ba a'a idan aka samu ƙasa da haka ma ba abun mamaki bane saboda akwai al'amura waɗanda yake su ne suke yin tasiri ya zama mace ta ga wannan jinin na al'ada misali tasiri har yanayi na gari ma zafi da rashin zafi da sanyi da waye da sauransu yana ɗaya daga cikin wato abubuwan da suke yin tasiri shi ya sa ma suke bayanin cewa matan da suke rayuwa a wuraren da ake yin zafi mai tsanani sun fi sauran balaga akan waɗanda suke rayuwa a wurin da wato ake yin sanyi saboda tasiri na wannan weza ɗin na wannan yanayin shi ma yana ɗaya daga cikin abin da yake jawowa don haka ba za ka iya cewa wannan lokacin shi ne wato ta hadidan aka iyakance shi ba ya danganta da ya mace duk lokacin da ta gan shi inda da irin abubuwan da za mu yi bayani ne nan gaba to wannan jini ne na al'ada ina fatan ana fahimta amma galibi galibi mata suna yin wannan jinin na al'ada ne bayan shekara sha biyu zuwa shekara sha biyar galibi wannan abin da suke faɗa kenan galibi daga shekara sha biyu zuwa sha biyar don haka idan kika ga yanki ta kai wannan lokacin za ki iya misali ki rika jan hankalinta kina nusar da ita waɗannan al'amuran cewa ba wani abu bane wanda yake na giji cewa idan misali za ta gan shi a'a wani abu ne wanda yake na ɗabi'a wani abu ne wanda yake duk wata ya mace Allah maɗaukin sarki ya hukunta mata cewa za ta iya samun kanta a wannan yanayin saboda haka yawanci galibi an fi samu daga shekara sha biyu zuwa shekara sha biyar sai kuma yaushe yake yankewa ga ya mace kenan shine malamai suke cewa da yawa daga ciki suka ce shekara hamsin waɗansu daga ciki suka ce a shekara sittin amma shi ma ba wai koyaushe ba ne ba abu ne bane wanda yake za a ce wai idan mace ta kai shekara hamsin wai ya yanke kenan ko kuma ta kai shekara sittin ya yanke kenan a'a shi ma ya danganta da yadda Allah maɗaukin sarki ya hukunta mata amma wannan ya fi yawa wannan ya fi yawa musamman a waɗansu wuraren da kuma a misali saboda haka babu wani haddi na cewa yaushe wannan jinin yake yankewa shi yasa Allah madaukakin sarki ma a cikin littafinsa bai faɗi wannan haddin ba cewa yayi kawai wallahi ya isna min al-mahid min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhurin wallahi lam yahidna wato waɗanda suka ɗaya ƙauna daga yin daga ganin jinin al'ada daga cikin mata matayenku idan ya zama sun samu misali shakka ko kokonto to iddar da za su yi kawai sai su tsirga wata uku ita ce iddar misali aka saki mace ba ta riga ta ta yanke kauna daga ganin al'ada to iddar irin wannan matan wata uku ne kawai tunda ba za ta yi hukunci da al'ada ba yanzu a'a za ta yi hukunci ne da watanni sai kuma Allah madaukin sarki a nan wajen da yi bayanin cewa shekaru ba don haka za mu ce kawai matukar dai yana zuwa wa mace sawa'un ta haura shekara hamsin ta haura shekara sittin to hukuncin yana nan kawai matukar dai wato za ta duba waɗannan sharuɗan ya zama launin abin da take gani baya canzawa akan yadda ta saba gani tun a waɗannan shekarun na baya sannan lokacin da yake zuwa bai canza daga lokutan da yake zuwan mata ba dama a shekarun baya ɗin gaba ɗaya sannan yawan lokacin da yake ɗauka idan ya zo mata in misali kwana biyar take yi kwana shida take yi kwana bakwai take yi shi ma baya canzawa daga waɗancan lokutan da ta saba to wannan za ta yi masa hukunci A kan cewa wancan jinin ne ya zarce don haka ko da ta wuce shekara sittin, matuƙar dai tana samun waɗannan al'amuran mana ya zama launin bai canza ba lokacin da yake zuwa bai canza ba tsawon lokacin da yake ɗauka bai canza ba to za ta ci gaba da wato yin izina da shi kuma ta daina sallah da azumi da sauran abubuwan da za mu ambata a nan gaba insha Allah ta'ala abu na gaba shine waɗansu matan sukan yi bleeding a lokacin da suke ɗauke da juna biyu ko kuma a lokacin da suke shayarwa shi kuma menene hukuncin wannan jinin da suke gani a wannan lokacin asali kamar yadda muka bayani idan mace ya zama tana da juna biyu ba ta ganin jinin al'ada wannan shine asali saboda wannan jinin shi yake juyewa ya zama abinci na jariri kamar yadda muka yi bayani amma kuma akwai waɗansu matan da za ga cewa suna kukan cewa wannan jinin sun ga irin wannan jinin ya zo musu a wannan lokacin to idan ya zama misali kawai dai ba wai yadda yake launinsa ta gani ba ta gan kawai fatsi-fatsi ko ta gan shi rawaya-rawaya to idan ya zama irin wannan ne ta gani kuma tana da juna biyu malamai suke cewa wannan jinin ɓataccen jini ne ba jinin al'ada ba ne wannan ba zai hana ta sallah ko azumi ko kuma waɗansu abubuwa waɗanda yake an halatta mata shi su ba matuƙar da iya wannan kawai take gani kenan ba a samu siffofin waɗancan wato jinin al'ada ɗin ba idan kuma ya zama launinsa da kamanninsa da lokacinsa da kuma ɗaukar lokacin da yake yi duk ɗaya ne a wannan lokacin kuma tana ɗauke da juna biyu take gani to wannan suke cewa jini ne na al'ada don haka hukuncinsa hukuncin wato mace wadda take yin al'ada za ta bar duk abubuwan da aka hana ta yi a wannan lokacin ina fatan ana fahimta wannan ɗaya bayan ɗaya in ya zama launin da kamannin da kuma lokacin da yake zuwa da komai da komai iri ɗaya ne da wanda ta saba gani kuma gashi tana ɗauke da juna biyu to za ta ɗauke shi a matsayin hukuncin wato jinin al'ada ne saboda a nan wajen mace za ta tana buƙatar ta zama tana da gogewa ta san wannan launin da kuma lokacin da yake zuwa ɗan da kuma duk waɗannan abubuwan daga nan ne za ta iya yin hukunci amma za mu ga cewa yawanci ba a samun irin wannan a mace mai wadda take mai juna biyu amma akan samu kuma a mace wadda take mai al'ada shi yasa ma za mu samu cewa ana samun irin wadda ake kira kwani kaɗin nan misali za ka gama mace tana shayarwa kuma ta samu juna biyu ko ba haka ba ne ana samu da yawa to wannan idan ta gani a daidai wannan lokacin da irin wannan kamannin nasa to ta tabbatar cewa jini ne na al'ada musamman na shayarwa ne wannan yana faruwa da yawa ma ba wai kaɗan ba da haka jini ne wannan na al'ada sai ta bar abubuwan da ya kamata a ce ta bari wanda musulunci ya ce ta bari ko kuma ta yi abin da ya kamata a ce ta yi wannan shi ne to shin wannan jinin na al'ada yana da menene akallin lokacin da zai zo ma'ana mafi karancin lokacin da yake zuwa kuma menene mafi yawan lokacin da yake zuwa din shi ma yana ɗaya daga cikin al'amuran da malamai suka yi bayani wannan yana sabawa daga wata macen zuwa wata macen kowa da akwai al'ada shi yasa ma aka kira shi al'ada jinin al'ada saboda ne in aka ce al'ada abin da yake yake maimaituwa lokaci bayan lokaci lokaci bayan lokaci idan ya zama baya maimaituwa lokaci bayan lokaci ba za a kira shi al'ada ba to aka ce jinin al'ada ma'ana jinin da yake maimaituwa lokaci bayan lokaci saboda haka mace za ta duba yaushe yake maimaituwa gare ta don haka wannan shi ne al'adarta na fatan an fahimta shin yana da karancin lokaci daga cikin akwai waɗanda za ka samu cewa kwana biyar suke yi akwai waɗanda yake za ga kwana shida akwai waɗanda suke kwana bakwai akwai waɗanda yake fiye da haka akwai waɗanda yake ƙasa da haka to shi ne malamai musamman malikiya suke cewa babu wani lokaci wanda za a ce mafi karancinsa ne zai iya zuwa misali da safe kuma ya tafi kafin a azahar babu matsala matukar dai ya cika waɗannan sharuɗan cewa wannan ɗin ne to a daidai wannan lokacin da ya zo abin da zai hana ke idan ya yanke tare da alamun yankewar tasa wanda za mu yi bayani su ma to yankewar ce da haka za ta ci gaba da al'amuranta yadda Allah maɗaukin sarki ya mata ya yi umarni da shi wannan imamu malik abin da yake faɗa kenan nake cewa zai iya ma zuwa rabin rana ya kuma yanke a da yamma da haka babu matsala matukar dai da siffofinsa ne rabin ranar ne zai hana ta waɗannan ibadun amma ragowar rabin ranar za ta ci gaba da yin ibadunta yadda ta saba to shin yana da lokacinsa misali iya yaushe ne yake karewa dole misali a ce mafi yawancin ranakun da yake ɗauka waɗansu sun tsaga wani lokaci suka ce shekara abinan kwana goma sha biyar to wannan amma akwai waɗanda an samu cewa sun wuce kwana goma sha biyar ɗin wasu za su yi kwana sha shida wasu za su yi sha bakwai ma kaga kenan sun wuce wannan kwana goma sha biyar ɗin shi ya sa malamai suka ce ƙarshen nasa ma ba shi da iyaka ba za ka yi masa iyaka ba saboda me idan ya zama yana tana ganin duk waɗannan alamomin da kuma wato launin da kuma wato ƙarnin da take gani da take ji da sauransu duk a wannan to za ta ci gaba da wato ɗaukansa a matsayin guda ɗaya ne babu bambanci tsakanin kwana goma sha biyar da kwana goma sha shida ko kwana goma sha shida kwana goma sha bakwai akwai waɗanda suke yin tambayoyi za su ce misali sun sha irin wato maganin family planning sai ya zama sun samu cewa yana zarce musu kwana goma sha bakwai to wannan za su yi la'akari da waɗannan al'amuran gaba ɗaya shin lokacin da yake zuwa shine wannan lokacin shin wannan lokacin misali akwai bambanci na wato misali karni ko kuma wani abu mai kama da haka na launi ko wani abu mai kama da haka idan ba a samu waɗannan al'amuran ba gaba ɗaya to a tabbatar cewa wannan jini ne na al'ada kuma za a ci gaba da wato izina da shi a kan wannan shi yasa an samu daga cikin waɗannan waɗansu malamai daga ciki al auzai yake cewa shi ya san wata mace wadda yake kamar yar uwarsu ce tana tana ganin jinin al'ada da safe kuma ta ga tsarki da daddare da yamma ita haka al'amarin ta yake da safe ta gari da yamma kuma ta yi tsarki akwai kuma kwabanan wani malami shi ma sharik alkali ne ma yake cewa shi kuma ya san wata mace wadda yake ita ma abin nan wurin su take tare take ita kuma kwana goma sha biyar take yi azarce babu wani yankewa sannan ragowar kwana sha biyar ɗin kuma sai zama ta yi tsarki don haka shi yasa malamai suke cewa yawanci galibi ne kawai galibi ne mata za ka ga cewa sun yi kwana bakwai ko sun yi kwana shida kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗawa sai abinan abinan Hamna bintu Jahash Allah ya ƙara mata yarda lokacin da ta zo ta ne masa kuka wanda za mu zo Allah ya da mai bayanin wato irin hukuncin nata sai yake cewa to tunda ke istihaza kike yi ki rika zama kina yin wato kamar yadda mata suke yi kwana bakwai ko kwana shida ya zama su ne ranakun haidarki in ya saura gowar kuma sai ki la'akari da su a matsayin ranaku ne waɗanda yake na istihala ɗin za mu zo wannan insha Allah ta'ala to sai kuma tsarki tsarki da mace take gani shin yana da karanci na lokaci ko kuma yana da yawanci na lokaci sai suka ce karancin tsarkin da mace za ta gani tsakanin waccan al'adar da wannan al'adar da za ta zo mata shine wato kwana goma sha uku haka suke ta nan aka ce kwana goma sha uku a wata an muka ɗebe kwana goma sha uku saura kwana nawa saura kwana goma sha bakwai kenan wato shine kamar mafi karanci inji suke ganin cewa tsarki zai iya kasancewa kwana goma sha uku wannan waɗansu malamai ne waɗanda yake sun tafi akan wannan waɗansu kuma suka ce a'a yawanci za ka iya samu cewa idan ya zama za ta yi wato la'akari da wata ne watan idan ya zama ta yi kwana shida ga wannan shi ne mafi yawa abinda wata ta saba da shi tsarkinta zai zama kwana nawa kenan kwana ashirin da hudu kwana ashirin da hudu abinda dai suke cewa kawai abinda za mu yi la'akari da shi cewa babu wani iyaka da cewa misali kwana goma sha uku ko kwana goma sha biyu ko kwana goma sha biyar wannan babu wannan iyaka ɗin kawai ya danganta kawai da yadda take gani idan ya zama kwana biyar ne take yi to za ta iya yin kwana ashirin da biyar wato da tsarki kwana shida take yi za ta iya yin kwana ashirin da hudu da tsarki haka da ta yi amma dai galibi shine mace ba ta ganin wannan a wata fiye da so biyu fiye da so ɗaya yawanci so ɗaya yake zuwa akan samu waɗanda yake su kuma suke hukuncin nasu ba haka yake ba amma yawanci mace inda tana cikin wato abin da yawanci za a ga cewa a wata so ɗaya take gani za ta ga tsarki za ta ga kuma al'ada ta ta a wannan wata ɗin saboda haka shi yasa suke cewa yawancin lokacin ma da za ta samu tsarki ɗin ba shi da haddi don in ya zama misali za ta gani iya misali rabin rana ragowar kuma ya zama tsarki gaba ɗaya to kwana nawa kenan gaba ɗaya take ganin tsarki kwana wajen talatin a kwana kusan ashirin da tara take ganin tsarki kenan ko kwana ashirin da tara da rabi ma in watan mai talatin ne an gane ko saboda haka sai suke cewa wannan yana komawa ne kawai zuwa ga mace abinda ta saba gani da shi za ta yi hukunci da bata saba gani ba to shine watakila za ta tambayi menene hukuncinsa abu na gaba menene yake haramta idan ya zama mace tana cikin wannan lokaci na al'ada din akwai abubuwa waɗanda yake dama asalinsu sun halatta amma akwai waɗansu abubuwa da suke haramta ga mace ko kuma ba ga mace ba kaɗai ga hukuncin shi al'ada din jinin al'ada ɗaya daga ciki na farko shine ne zama babu mu'amala ta aure tsakaninta da mijinta a wannan lokacin wannan shine abin da aka karanta wa yas'alunaka anil mahib qul huwa azan fa atazilun a fil mahib shine abin da Allah madaukin sarki ya faɗa yake cewa fa atazilun ku kaurace wa mu'amalar aure da mataikunku fil mahib a lokacin da suke cikin al'ada amma iya abin da aka hana kenan ragowar abubuwa misali wasa ko wani abu mai kama da haka uh, ko runguma ko wani abu mai kama da haka duk wannan ba haramun ba ne an gane ko abinda aka hana shine mu'amala ta aure wannan shine haramun kuma bai halatta ba kamar yadda za mu gani aya ta ce fa'atazilu ma'ana ya zama ya yi muku umarni ne na anisanta saboda haka wajibi ne abu wannan umarnin shi yasa za mu ga cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da sahabbai suka zo suke ba shi labarin cewa yahudawa sun kasance idan matayensu suna cikin al'ada ba sa yin ma hulɗa ba sa ma cakuduwa da su a'a sai dai mace ta ware a ɗaki daban in za a mika mata abinci sai a mika mata abincinta can kwata-kwata ba sa kusantarta kuma ba za su zauna tare da balle ma su zauna tare da ita shine sahabbai suke zuwa suke tambaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suke cewa yaya ne zaka ka mu umarni a kai saboda su ba za su aikata abu ba sai sai abinda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu umarni da shi saboda haka sai yake cewa if alu kullu shay'in illa aljima ku yi duk abin da za ku yi na wasanni da ya mata yanku da duk wani abu wanda ya halatta tsakanin mata da miji duk za ku iya yi amma banda saduwar aure ita kadai ita ce aka haramta wanda yake mutum ba zai ba saboda haka za mu ga cewa wannan har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a aikace ma nana Aisha tana ba da labarin cewa yana umartar mu a lokacin da muke cikin wannan sai ya zama mun je mun yi abin nan kunzugu daga nan kuma sai a mu'amalar aure duk yadda za a yi kawai abinda da ba za a yi ba shine ba za a yi saduwar aure ba don haka wannan ɗaya daga cikin abin da ya haramta kenan abu na biyu saki saki haramun ne a lokacin da mace take cikin al'ada a lokacin da take al'ada haramun ne da aka wannan yana kan maza su ma kansu namiji da zai saki matarsa a lokacin da take al'ada jahiri ne in dai ya san tana al'ada din jahiri ne duk masifar da za ta faru duk bala'in da zai faru in misali batawa aka yi ba zai sake ta a lokacin al'ada ba matukar ya san abin da yake a'a sai ya bari ta yi tsarki a lokacin da ta yi tsarki a lokacin ne zai sake ta saboda an samu cewa abdullahi bin umar allah ya kara masa yarda ya saki matarsa a lokacin tana al'ada zamanin manzan allah sallallahu alaihi wasallam da sai umar ibn al-khattab sahabin manzan allah sallallahu alaihi wasallam babansa kenan sai ya je faɗa wa manzan allah sallallahu alaihi wasallam cewa ga abin da ɗansa ya aikata shine sai yake ce masa murhu falyuraji'ha ka je ka bashi umarni cewa ya komo da ita ya komo da ita hatta ta kahura har sai ta yi tsarki tukuna to in ta tsarkin ma bai isa ba sun mata hiz sannan ta ƙara yin wata al'adar sun mata kahur sannan ta ƙara yin tsarki sun mari tsallek ha sha kabla an ya masu sannan ya sake ta in ya ga dama kafin ya zama ya kusance ta an gane ko saboda haka wannan abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shi ake kira saki na sunna saki na sunna domin saki kashi biyu ne akwai saki na sunna akwai saki na bid'a saki na sunna shine abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa mutum ya saki matarsa a lokacin da a saki na bid'a tukuna shine mutum ya saki matarsa a lokacin da take cikin al'ada ko kuma ya saki matarsa bayan ta yi tsarki amma ya sani cewa a tsarkin nata ya kusance ta wannan ma wa daidai ne. tana tsarkin kuma ya tabbatar ya kusance ta to wannan ma ba a yin saki a daidai wannan lokacin abu na uku ya saki matarsa da kalma ɗaya ya ce ya saki ta saki uku wannan ma bid'a ne ba daidai ba ne. abin da yake akasin wannan shi ne na sunna mutum ya zama ya saki matarsa a lokacin da take cikin tsarki tsarkin kuma ya tabbatar cewa bai kusance ta ba sannan kuma kawai ya mata saki guda ɗaya kawai shi kenan wannan shi ne sunna ta zo da shi ya tabbatar cewa ba ta cikin al'ada ya tabbatar cewa bai kusance ta ba sannan kuma saki ɗaya ake yi in ya so in baya so ya ci gaba da zama da ita sai ya bari ta gama iddata gaba ɗaya a iddata in ta gama iddata ya ki komo da ita to shi kenan sun rabu da haka za ta iya zuwa ta auri duk wanda take so ta aura a wannan lokacin ina fatan ana dan fahimta ana fahimta ko yawwa to don haka za mu ga cewa abin da ya shari'a ta hana a yi saki a lokacin al'ada saboda wannan zai tsawaita wa mace iddatta yana tsawaita wa mace iddatta wanda kuma shari'a koyaushe yana duba maslaha ne yana duba maslaha na mata abin da yana maslaha na maza saboda haka sai aka hana wannan shi na ɗaya daga cikin abubuwa wanda yake ba shafi wannan ba idan mace idan namiji miji ya saki matarsa a lokacin tana cikin al'ada shin wannan sakin ya faru ya afku ko bai afku ba shine malamai jamhurin malamai suke cewa wannan sakin ya afku Dan haka za mu kidaya cewa ya sake ta saki ɗaya amma kuma za mu ce ya dawo da ita ya dawo da ita ya mata kome amma kuma sakin ya faru ya afku za mu kirga a matsayin saki guda ɗaya ne ina fatan an fahimci wannan yawwa abu ɗaya abu na uku wanda shi wannan jinin na al'ada yake hanawa sallah yana hana sallah mana mace ba ta yin sallah a daidai wannan lokacin kuma ba za ta rama sallar ba ma wannan ya tsare a kanta ba za ta rama sallar ba kuma ba za ta yi ba abu na hudu shine azumi idan tana cikin al'ada jinin al'ada ba za ta yi azumi ba ba za ta yi azumi ba amma bai tsare ba a'a za ta rama wannan azumin kamar yadda ya zo lokacin na na aisha ake tambayar ta shin mai isa za ka ga cewa mace tana rama azumi amma ba ta rama sallah shine take faɗan cewa haka manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya umarni da shi dan haka idan dai ba wani ra'ayi za ki zo da shi ba wata ce take mata tambaya in dai ba wani ra'ayi za ki zo da shi ba wannan umarni ne da Allah madaukin sarki ya umarni da shi ko kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni da shi Da haka mace za ta rama azumi amma ba za ta rama sallah ba malamai kuma sun yi bayani suke cewa ita sallah da yake tana maimaituwa mace idan ya zama ta yi kwana sha biyar ba ta yi sallah ba misali mu ɗauka cewa tana yin al'ada kwana sha biyar rama wa ramakon waɗannan sallolin za su yi mata wahala sosai sabanin azumi yana zuwa ne a lokaci a wata su ɗaya ramakonsa ba zai wahala ba saboda shekara ne guda gaba ɗaya aka baki kafin wani azumin ya zagayo a wannan lokacin ne zake yi rama wannan abin. saboda haka shi yasa sai ya zama an sauƙaƙa wa mace cewa ba za ta rama sallah ba amma za ta rama azumi idan ya zama azumin ya hau abu na biyar daga cikin abubuwan da yake haramta saboda jinin al'ada shine ɗawafi mace ba za ta yi ɗawafi ba idan ta samu kanta tana yin aikin umara ko tana yin aikin hajji shi ma haramun ne ba za ta yi aiki aikin saboda nana Aisha Allah ya kara mata yarda a lokacin da aka yi aikin hajji sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga inda take da ya shiga sai ya ganta tana kuka sai yake tambaye ta me ya faru ne sai take cewa ai ga abin da ya faru shine sai take sai yake lallashin ta yake cewa babu wata matsala wannan al'amari ne da Allah maɗaukin sarki ya rubuta shi ga mata 'yan adam mata 'yan adam suna yin wannan don haka ba wani abu bane wanda zai sa ki ki kuka don haka ki bari lokacin da kika yi tsarki ko kuma duk wani abu da zaki na aikin hajji ki yi shi za ta iya zuwa ta mina ta yi hawan arafa ta dawo musdalifa ta zauna amina ta ƙara komawa ta yi duk abubuwan da ya kamata a ce ta yi amma abinda ba za ta yi ba kawai shine ba za ta yi dawafi ba ma'ana ba za ta je ɗakin Allah ta yi zagaye ba wannan guda bakwai da ake yi amma raguwar duk abubuwa na aikin hajji za ta yi haka haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa nana Aisha dan haka malamai suka tafi akan cewa ba za ta yi dawafi ba dan haka ma za mu ga nana Safiya Allah ya kara mata yarda lokacin da suka tashi za su komo madina a daidai wannan lokacin sai ake ba shi labarin cewa ga shi ɗawaful za a ɗawaful wada za mu yi ɗawafin bankwana za mu yi kuma na da safiya ta samu kanta a cikin wannan uzirin shi ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa tashin hankali yanzu rike mu za ta yi bayan mun riga mun shirya kayan mu tsaf muna so mu tafiya mu tafiya kuma ga kuma matarsa ɗaya daga cikin matansa tana cikin wannan kenan za ta rike mu kenan shine sai ake cewa amma fa ta yi dawaful ifada wanda dawaful ifada shine dawafin hajji shine dawafin da yake rukuni ko kuma wajibi a cikin aikin hajji sai yake cewa a to in abin haka ne dan dai dawaful wada shikenan kawai ta shirya kayanta ta zo mu tafi ba sai ta yi dawaful wada'i ba an gane ko to kaga kenan wannan yana nuna cewa mace wadda take cikin wannan wato larurar ba za ta yi dawafi ba har sai ya yanke tukuna shi yasa mu ga cewa haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna daga cikin abubuwan da malamai suke bayani shin za ta yi karatun alkur'ani ko ba za ta yi karatun alkur'ani ba to abinda aka rawaito a cikin wannan an rawaito hadisi cewa mace ba za ta yi karatun alkur'ani a lokacin da take cikin al'ada ba amma hadisin bai inganta ba bai inganta ba wannan hadisin saboda haka sai suke cewa ya halatta mace ta yi karatun alkur'ani wane ne ne nisanta ta daga ambatan Allah maɗaukin sarki a kowane yanayi ne don haka tun da dai babu wani hadisi ingatacce da ya haramta wa mace karatun alkur'ani za ta iya yin karatun alkur'aninta a lokacin da take ganin wato al'adarta shi yasa malamai suka faɗa suke cewa amma idan ya zama musamman idan ya zama tana buƙatar kai karatun alkur'anin kamar ya zama malama ce take karantarwa ko kuma ɗaliba ce tana zuwa islamiyya ko tana zuwa makaranta wadda yake ana koyar da alkur'ani wannan kaga ba za a haramta mata a ce ba za ta karanta alkur'ani a lokacin da take cikin wannan larurar ba an gane ko saboda haka sai suke cewa abin da dai kawai za ta kula da shi shine koyaushe idan za ta yi ya zama ta yi tsarki irin na alwala ko kuma wani abu mai kama da haka don ya zama girmamawa da alkur'ani din amma ba za ta ana hana ki ba to shafa alkur'anin fa shi ma ana yawan yi mana tambaya akan wannan shin za ta shafa mushafi na alkur'ani waɗansu malaman suke cewa ba za ta shafa ba saboda Allah yana cewa la masu illal mutahharun wato ba mai shafan wato alkur'ani sai waɗanda yake tsarkakakku amma wasu malaman suna cewa wannan fa ba dalili bane saboda almutahharun anan wajen abin da ake nufi mala'iku ake nufi su ne ba sa shafan alkur'ani wanda yake sai su su kuma dama ku ne ba sa yin wani abu wanda yake ba na tsarkaka ba sai suke cewa mala'iku ake nufi idan kuma kun ce shafa ne na kawai to shikenan mu tafi akan cewa haka din ne amma idan ta sa safa za ta iya shafan alkur'ani saboda dama abinda ba a so ya zama misali wato ta shafe shi da wato tsagwaran fata jikinta ko kuma idan aka ce ƙur'ani gaba ɗaya ana nufin izifi sittin to shi kenan ta ware waɗansu izifan ya zama za ta iya ɗauka da karanta su wannan ma babu matsala ko kuma waɗansu alƙur'anan za mu ga cewa ana rubuta su ko kuma da fassara su fassara su kamar wanda za a yi fassara ta hausa ko kuma a yi tafsiri a gefe kaga wannan ba ƙur'ani ba ne tsagwaransa da aka sai ta ɗauki irin wannan ta karanta wannan ma duk mafita ne ma'ana don ya zama dai an fita daga saɓani na malamai an gane ko don a fita daga sabanin malamai amma akwai waɗanda sun tafi akan ma cewa wannan babu wata matsala matukar wato wannan abin nan matukar dai akwai wani abu wanda yake ya sha makance wato hannun nata in ta sa safa hannu za ta iya shafa alkur'ani ko kuma ta sanya wani abu wanda yake zai sha makance wannan sai kuma wata matsala ta gaba zama a masallaci da kuma wato mace ta zauna a masallaci a asali shine mace idan ya zama tana al'ada ba za ta zauna a masallaci ba saboda wato nana Aisha tana ba da bayanin cewa wato manzon Allah sallallahu alaihi a lokacin da yake itikafi yana zuro min da kaina sai zama na wanke masa gashin kansa in kuma taje masa tsefe masa wannan gashin kan nasa to wani lokacin ta ce ga shi kuma ina cikin larura ta al'ada ya zan yin zuro hannuna masallaci ne sai yake cewa to ai wannan larurar taki ba a hannunki take ba dama abin da ya yasa akan hana saboda kada ya zama wato wannan larurar wato an samu cewa ya gurɓata masallacin musamman a wancan zamanin babu wani abu wanda yake mata suke amfani da shi wanda yake zai hana watakila a samu cewa wato wani abu ya gurɓata inda suke to shi yasa ake wannan bayanin amma asali shine wato mace kawai iya iya wata kada ya zama ta zauna matukar cewa za ta iya gurɓata masallacin amma kuma idan akwai wani abu da ya janyo cewa za ta shiga masallacin ta shiga masallacin ko ta wuce ta masallaci ko ta ɗau karatu a masallaci ko kuma ana lakca ta je wannan lakcar a masallacin ko kuma ana wata karantarwa ta je wannan karantarwar a masallaci wannan babu matsala saboda an samu cewa akwai matan da yake a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hayi tantin da suke da shi ma a cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake an gane ko saboda kenan kaga ba a hana ta idan ya zama da akwai bukatar masallacin ta shiga masallacin ba don haka a gane idan ya zama lami lafiya ne kawai ana zaune kawai don neman tsokana shine aka ce kada ta shiga amma idan ya zama da akwai dalili da zai sa ta shiga masallacin babu matsala za ta iya shiga masallaci abinda ba za ta yi ba kawai a masallacin shine ba za ta yi sallah ba ba za kuma ta yi abubuwan da yake an haramtawa wanda take cikin jinin al'ada ta yi a lokacin ba shi yasa za mu ga cewa a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da umarni cewa mata idan za a yi sallar idi su tafi sallar idi kwansu da kwarkwata su mazansu da matansu a je sallar idi shine ake cewa har ma waɗanda suke cikin larura su ma za su iya zuwa sallar idi amma kawai wajen sallah ne ba za su shiga ba za su yi ba ba za su yi sallah ba wani ya ata zilna abin almasjid masallacin ne ko kuma almusalla inda ake sallar inan ne kawai ba za su zauna ba amma duk wani alheri da musulmi za su duk wata addu'a da musulmi za su yi a wannan ranar za su yi su ma haka babu bambanci mace tana cikin wannan larurar ko ba ta cikin wato larurar za ka za ta iya babu wata matsala a cikin wannan to akwai abu na gaba shine menene alamomi da suke nuna cewa mata ta tsarkaka daga cikin wannan larurar daga cikin daga al'adarta me alamun tsarki alamun tsarki su ne a bunan rayuwa yaran magana a faɗa wa 'yan agaji su ne Eh. musamman waɗancan alamomin da suke nuna mace ta samu tsarki na farko ya zama wannan jinin ya tsaya gaba ɗaya gaba ɗaya ya tsaya babu komai mace ba ta jin wani alamu nasa wannan kuma mata ne su ne za su ba da labari ya zama ba ta jin wani abu wanda yake nuna cewa akwai abu na biyu shine ta samu wani abu kamar auduga kamar yadda suke cewa ko wani abu auduga wadda yake fes sai ya zama ta sa a matucinta in daga nan in ta fito da shi sai ya zama babu wasu alama da take nuna cewa akwai fatsi-fatsi ko akwai rawaya-rawaya to wannan yana nuna cewa ta samu tsarki kenan abu na uku ya zama ba ta jin alamu na zafin da take ji ko raɗaɗin da take ji idan ya zama tana cikin wannan al'adar da yawa mata suna sanin wannan saboda watakila a daidai lokacin za su rika jin ciwo ko wani abu mai kama da haka ciwo na mara da sauransu wanda su mata su ne za su bayanin wannan amma daga cikin manya-manyan alamomi wanda yake har na na aisha ma tana umartar mata na zamaninsu zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yake suna yawan tambayar ta kasancewar ta ɗauki ilimi mai yawa a wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna aika mata da irin wannan auduga da take nuna cewa an samu fatsi-fatsi ko an samu alamar rawaya-rawaya a jiki shin sun samu tsarki kenan ko ba su samu tsarki ba tsarki ba sai ta ce la ajalna hatta ta raina alqasfatal bayda ku daina yin gaggawa mana ku bari ku daina yin gaggawa har sai kun kasa albayda to wannan kasa albaiba din shine suke cewa wani farin ruwa ne wanda yake mahaifa take tun kudo shi take tun kudo shi a lokacin da al'adar mace ta yanki saboda haka mata sun sani imamu malik Allah ya kara masa yarda yake cewa na tambayi mata shin wannan kasa bai dadin sun san wannan kasa bai dadin ko ba sani ba sai ya zama ashe duk ma sun sani to amma shi ya zai sani ba zai sani ba dole sai ya tambaya shi yasa nace malamai kasancewar wato waɗansu abubuwan dole su tambayi matansu don haka dole ne sai zai tambaya sai zama matan sun sani amma shi bai sani ba sai zama abu ne wanda yake sananne don haka idan mace ta ga wannan ƙasa bai ba alama ce wadda yake wato tarwai na cewa mace wannan al'adar tata yayin ki. Don haka idan ya zama tana ganin fatsi-fatsi ko tana ganin rawaya-rawaya da ta duba ta ga fatsi ko rawaya rawaya ba alamar jinin na can asali ba da to wannan akwai bayani da malamai suka yi idan ya zama tare da al'adar tatari a ƙarshen sai take ganin fatsi-fatsi ko take ganin rawaya-rawaya ko kuma a tsakiya misali ta kwana biyu sai take ganin fatsi-fatsi ko rawaya-rawaya to wannan yana tare da al'adar da haka ba za ta ci gaba da sallah ko ta ci gaba da wato al'amura waɗanda yake an hana ta yi ba har sai ta daina ganin su gaba ɗaya su ma in ba haka ba hukuncin su hukuncin al'adar amma idan ya zama bayan yankewar al'adar ne kamar a ce bayan ta ga wannan kasa bai ba din bayan nan kuma kwana biyu zai ta fara ganin fatsi-fatsi ko rawaya-rawaya a umma atiya Allah ya kara mata yarda ɗaya daga cikin sahabbai take cewa kunna la uddu sufrata wal qudrata min ba'di tuhri shay'an wannan fatsi-fatsin da rawaya rawaya da suke kasancewa in dai bayan an riga an ga tsarki ne take cewa wannan ba ma wani la'akari da su ba sa hana mu sallah ba sa hana mu duk waɗansu abubuwa da ya halatta a gare mu saboda haka wannan shine asali idan ya zama a lokacin al'adar ne ta gani to yana tare da al'ada in ya zama lokacin tsarki ne ta gani to yana tare da tsarki an gane ko saboda haka wannan abin da malamai suke faɗa kenan idan menene hukuncin namiji ya kusanci matarsa a lokacin tana al'ada wannan yana ɗaya daga cikin al'amuran da ake faɗa wannan haramun ne itilakan babu wani ɗaga kafa akan wannan in aka ce haramun ana nufin ma yi fa'iluhu ma fa'iluhu wa yi wa tarihi, ma'ana abin da yake wanda ya aikata shi zai samu ukuba ukuba ko a duniya ko a lahira sannan kuma idan ya bari tare da cewa yana da ikon ya yi ɗin to za a ba shi lada ko a duniya ko a lahira wannan shine abin da ake kiran haramun saboda haka idan ya zama aka yi wannan to tabbatar cewa mutum ya saba wa Allah maɗaukakin sarki don haka Allah maɗaukakin sarki zai masa narko saboda saba wa umarninsa babu kuma wata kafara saboda magana kafara ɗin bai halatta ba a bai inganta ba amma kuma mutum abin da aka ce shi ne ya nemi gafarar Allah maɗaukin sarki ya tuba zuwa gare shi ya kuma wato ya zama yana ta neman gafara saboda mai ya saba wa Allah maɗaukin sarki abu na gaba me yake halatta idan ya zama al'ada ta yanki amma ba ta yi wanka ba shin tsakanin wannan yankewar al'adar da kuma yin wankan akwai abin da ya halatta mace ta yi ko kuma ta bashi al'ada ta yanke amma fa ba ta yi wanka ba an fahimce ne aiko ta yanke amma ba ta yi wanka ba tukuna ta ga abu guda biyu ne yankewar daban wankan daban to yankewar yanzu aka samu kawai amma ba ba a yi wankan ba tukuna to duk wani abu da aka hana saboda faruwar al'ada ita ma wannan an hana ta sai abubuwa guda biyu malamai suke faɗa na farko azumi al'adar ta yanke amma ba ta yi wanka ba kuma dab da watakila sallar uh, asuba ne za ta ɗauki azuminta ko da ba ta yi wanka ba ko da ba za ta iya yin wankan ba sai rana ta fito azuminta nan lafiya lau ba abin da ya shafe shi don haka wanka ba sharaɗi ba ne na ɗaukan azumi sharaɗin ɗaukan azumin ganin tsarki ɗin idan ta ga tsarkinta kafin alfijir ya fito to za ta ɗau azumi na wannan ranar in ya so wankan ko bayan alfijir ne za ta iya yin wannan wankan nata to kaga abu na farko kenan ko yawwa sai abu na biyu sakin na mijinta zai iya sakinta watakila an bata da yawa kenan ko Allah Allah yake ya zama ta ga tsarki ko kuma ita gani Allah Allah take ta ga tsarki kawai tana ganin tsarki kafin ta yi wanka sai ta ce to ai na ga tsarki yanzu kai abin da za ka yi sai ce to na sake ki sakin yayi kuma ba za a kira shi saki na bid'a ba kamar yadda muka bayani an gane sakin yayi dan haka wannan ma babu matsala ba shi da alaka da wanka an gane ko ba shi da alaka da wanka to abu na gaba a cikin irin wannan matsalar shin mijinta zai iya kusantar ta bayan yankewar al'adar kafin ta wanka shin zai iya kusantar ta malamai suka ce a'a ba zai kusance ta ba duk da ta ga tsarki din amma sai ta yi wanka me dalilin ku ya ku malamai suka ce Allah maraukin sarki a wannan ayar da malam ya karanta mana yanzu yanzu nan wala taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tatahharna fa atuhunna min haythu amarakumullah kada ku kusance su har sai sun yi tsarki mara sun ga tsarki yankewar al'ada kenan sai malamai suka ce fa idza tatahharna idan suka yi wanka akwai bambanci da yatahurna da ta tsaharna ya tsaharna yankewar al'adar kenan ta tsaharna wanka bayan yankewar al'ada saboda haka Allah maɗaukakin sarki abu guda biyu ya ambata bai halatta ya zama namiji ya kusanci matarsa ba har sai ta yi wanka ta haɗa abubuwan guda biyu ba yankewar ba kawai shi kaɗai to wannan kusan abubuwan da suke sun shafi jinin al'ada to akwai wani jinin kuma wanda yake mata suke ganinsa da ake kiransa istihara to shi malamai suna cewa jini ne na cuta shi ba na ɗabi'a ba ne ba na lafiya ba ne jini ne na cuta wanda yake kwaranyowa daga wata jijiya da take ƙasan mahaifa wannan jijiyar a larabci suna kiranta al'adil al'adil sunan wannan jijiyar ita ce idan ya zama ta samu matsala sai ya zama wato mace tana bleeding za a iya cewa kamar bleeding take yi kawai an gane ko to idan ya zama mace tana fama da irin wannan cutar yaya hukuncinta yake sai malamai suke cewa mata kashi uku ne a wannan yanayin akwai wanda yake masabiya kamar yadda muke cewa ta saba masabiya wanda yake ta saba al'ada sai zama tana da al'ada wadda yake tabbatacciya a farkon wata yake zuwan mata kuma kwana biyar yake zuwa kuma ga launin da yake zuwa komai da komai daga abin da wannan ta saba ta fi san komai a kansa shekara da shekaru kuma akan haka take to kaga wannan ta san komai da komai kamar a ce misali tana kwana shida ko bakwai din kamar yadda muka bayani sai kuma a wata shekarar sai al'amari ya zo ya cakuɗe mata ta rasa wannan gashi nan yanzu ranakun sun karu akan yadda ta saba shekara goma baya tana yi gashi kuma yanzu abubuwan da sun cakuɗe ba ta iya kuma bambancewa wannan jinin na al'ada ne ko kuma na istihada ne launin su iri ɗaya ne to ya za ta yi irin wannan irin wannan shine sai suka ce abinda da za ta yi mai sauki ne ba dai ta saba cewa farkon wata yawa idan na ce wata kun san wani wata nake nufi watan musulunci nake nufi don haka kada ku rinka kirga da kalandar bature don allah a dinga kula da wannan a rika kirga da wata na musulunci muharram safar rabiu awwal rabiu Sani waɗannan za a rika dargawa saboda watan bature daban yake akan samu kwana tara ƙari kowace shekara akan watan musulunci watan bature yana samun ƙarin kwana tara a kowace shekara don haka ba da wannan za ku yi kake kidaya ba watan da ake magana watan musulunci wannan na mance ban faɗa ba amma yanzu Allah maɗaukin sarki ya tunatar da ni don haka sai zama ta saba cewa a farkon wata take zuwa don haka sai ta ce wannan abu ai mai sauki ne tunda na san lokacin da yake zuwa da lokacin da yake ɗaukewa don haka kwana shida nake yi kwana biyar nake yi kwana bakwai nake yi a farkon wata ko a tsakiyar wata ko a ƙarshen wata to hakan za ta ci gaba da ƙidayarta sai ta ƙirga kwana shida ko biyar ko bakwai ɗin a farkon wata ragowar kwanakin ko da jinin ya ci gaba da zuwa ta ci gaba da sallata ta ci gaba da azuminta ta ci gaba da duk wani abu wanda yake na abin da yake ya shafi wato ibadarta an gane wannan an fahimta wannan bayani ne waɗanda yake ana yawan kawo su shi yasa nan na so da Allah a rika kasa kunne ana fahimta yawa idan ya zama tana da al'ada da ta sani yana zuwan mata a lokaci kaza kuma baya sabawa shekara da shekaru shekara da shekaru baya sabawa to don haka sai kuma wannan shekarar sai ya zama ya zarce lokacin da ya kamata a ce yana zuwan mata mana iya lokacin to iya wannan kwanakin kaɗai za ta ɗirka su ne na al'adar tata ragowar kwanakin ba na al'ada ba ne sai ta ci gaba da bautawa Allah maɗaukin sarki a waɗannan ranakun wannan dalilinsa shine hadisin fatima bintu abi hubaish ta zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma tana fama ita da istihada sai take faɗan faɗa manzan Allah sallallahu alaihi suke cewa ni ina fama da wannan saboda matan Madina nana Aisha tana cewa Allah ka ji kan matan Madina babu wani nauyi ko kunya da ya hana su su zama sun ilmantu a cikin addini saboda waɗannan al'amuran da muke faɗa suna da nauyi amma ba abu bane da zaki ji kunyar su a'a ki tambaya dan me dan ya zama kin gyara ibadarki jahilcin shine abin kunya shine kaiwa ƙarshe shine abin kamata ya ce mutum ya ji nauyinsa amma idan ya zama ilimi ne a'a ki nemi wannan ilimin kada ya zama kin ji nauyi a kansa to ita fatima eh, ta abi shi kun gani wajen manzon Allah ta zo take cewa ni istihada nake yi ba na ganin tsarki gaba daya shin haka zan kuma bar sallah kenan ba ni ba sallah kenan sai yake cewa baki gane bane ai wannan wata jijiya ce ita take tunkudo wannan jinin ba na haila bane ba na al'ada bane sai ki duba waɗancan ranakun da kika riga kika san cewa kina yi al'ada to su zaki bar sallah a cikin amma sannan bayan kin gama da su ko da jirin ya ci gaba da zuwa sai ki wanka ki ci gaba da sallah saboda wannan ta cuta jinin cuta ne ba na al'ada ba saboda haka wannan to shin mijinta zai iya kusantar ta sai malamai suke cewa yi mana babu wata matsala idan ya zama wato na cuta ne ba na al'ada ba zai iya kusantarta zai iya ta wannan shine magana wanda yake tabbatacciya wadda kuma tafi inganci wannan mace ta farko kenan wanda ita muka kira mai masabiya wadda take ta saba sai kuma akwai mace ta biyu wadda take iya bambancewa tana iya bambancewa za ta iya bambance cewa wannan jinin al'ada ne daga jinin istihara an gane ko in ma ya zama ɗabi'ar jinin malamai suke cewa za su duba za su ga cewa shi na al'ada jini ne wanda yake mai kauri sannan kuma yana wato kamar baki sannan kuma yana da ƙarni to idan ya zama ya yanke ita ta iya ganewa sai ya zama bayansa an samu wani jinin wanda yake shi kuma ba shi da kauri sannan kuma jajawur ne kamar yadda in ka tsaga jikinka za ka ga jini ja jajawar wani lokacin to wannan ta riga ta bambance kenan a wannan yanayi sai ya zama wancan da take ganin mai wancan alamun shine na al'adar tata in ya zama ya yanke wancan ya ci gaba da zuwa shi kenan wancan ne zai hana ta sallah da azumi amma wannan ba zai hana ta sallah da azumi ba shine istihaba din ba zai hana ta sallah da azumi ba an gane ko shi ma dai hadisin fatima bintu abi hubaysh a wata riwayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mata inna damal haidi damun aswadu yu'raf wata riwayar kuma damun aswadu ya'rif riwaya ne eh, take cewa wato jinin al'ada jini ne wanda yake baki mata duk sun san shi inda sun kai wannan lokacin a wata riwayar kuma inna damal haidi damun aswadu ya'rif wato jini ne baki yana da karni shine bambancin fasara guda biyu an gane ko to don haka shi na istihada ba shi da karni ba baki ba ne sannan kuma ba shi da kauri shi kenan idan ya zama tana iya bambancewa a kan wannan wannan mai bambancewa kenan tana iya bambance wannan da wannan sai kuma rudaddiya mace rudaddiya ita ce ta uku an gane wanda yake an rudadda ita ta rasa gane wancan da wannan ita babu babu maganar lokaci ake ba ba za ta iya bambance lokacin ba ita ba maganar launi ake ba babu bambanci tsakaninsu ba maganar abin nan ake ba karni ake ba babu bambanci tsakaninsu komai kamar babu bambanci tsakaninsu haka take cewa yaya za a yi da irin wannan shine ake cewa wannan idan ya zama ba za ta iya bambancewa ba ko kuma wani lokacin ya zo gashi nan ja wani lokacin ya zo baki wani lokacin ya zo faɗi-faɗi wani lokacin ya zo rawaya-rawaya kuma duk a cikin lokuta gaban daban-daban babu wani abu wanda yake wanda za ta iya bambancewa shine sai suke cewa ta duba tsaraikunta ko kuma 'yan uwanta ko kuma 'yan uwanta mata kenan yaya suke ganin al'adarsu misali a ce da ya fara zuwan mata da irin wannan matsalolin ya zo mata ita dama ai ba ta saba ba ko ko ba za a iya cewa misali ta bambance ba to yana zuwa kuma sai ya zo mata da wannan rudun to saboda haka sai ta duba yaya mata a wannan garin menene ya fi zama galibi suke yi yaya mahaifiyarta ta kasance tana yi yaya yan uwanta mata in tana da su suka kasance suna yi to sai ya zama ta yi hukunci da irin hukuncin sai ta zauna kwana shida ko kwana bakwai ɗin, daidai yadda matan da suke irinta suke yi ragowar ranakun kuma katta wani damu ta je ta ci gaba da sallata da azuminta da duk wani abu wanda yake an haramta mata ta yi shi kuma me dalilin wannan dalilinsa shine hadisin hamna ibn bintu jahsh ita ma tana ɗaya daga cikin wanda Allah ya jarrabe ta da wannan a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana istihaba ta zo yace ya faɗa mata abu kaza yake ta ai ina abinda nake gani ya fi haka ya faɗa mata abu kaza abinda nake gani ya fi haka ya faɗa mata abu kaza tace abinda ya nake gani ya fi haka da yake cewa to in haka ne abinda kawai zan faɗa miki wannan wata zabura ce daga shaɗan da haka abinda za ka yi ki rika zama kina irga kwana shida ko kwana bakwai a matsayin su ne ranakun al'adarki kamar yadda raguwar mata irinki suke yi daga nan kuma shi kenan raguwar ranakun sai ki ci gaba da irga su a cikin kwanakin tsarkinki ne saboda irin wannan kowa idda yana da tasiri a idda yana da tasiri mace tana yin idda ne da ganin tsarki ko kuma da ganin haiza don haka idan ya zama tana cikin wannan rudin to ta rika amfani da wannan sai ya zama ta zauna wannan kwana uku din malamai suke cewa to sallah fa idan ya zama ta kirga ranakun nata yaya za ta rika yin sallah ga shi nan kuma tana ganin al'ada ta koyaushe suka ce za ta ci gaba da sallarta amma ya za ta yi ta rika yin sallar wasu malaman wanda suke ma masu wanda suka fi tsanani suka ce duk sallah sai ta yi wanka amma wannan akwai tsanani sosai wasu kuma suka ce a'a za ta rika haɗa azahar da la'asar ta rika yin su lokacin ta la'asar ɗin daidai lokacin la'asar sai ta yi amma sai ta yi wanka magariba isha tun da sun haɗa lokuta su ma sai ta haɗa su sai ta yi wanka sallar alkujir sai ta yi wanka a wannan lokacin wannan ma akwai tsanani ko tana wato sai ta yi wanka uku kenan a 24 hours an gane ko wanda ya fi tsanani wanda ya fi sauki wanda kuma shi ne wallawa alam shi ya fi rinjaye shi ne babu wanka a kanta alwala kawai za ta yi duk lokacin da sallah lokacin sallah yayi ta yi alwala sai ta yi sallar amma ba za ta saɓe wancan alwala da ta yi ta sallar azhar sannan kuma ta saɓe alwalar a lokacin sallar la'asar ba a'a kowace sallah za ta yi mata alwalarta an fahimta ko kowace sallah za ta yi mata alwalarta sai ya zama alwala take yi ba ta wato hukuncinta zai zama shine hukuncin da aka bawa wanda ya zama yana yoyon fitsari mace idan ya zama tana ta samu kanta a cikin wannan wato jarrabawar ta cutar yoyon fitsari ita ma abinda malamai suka ce za ta rika yi kenan kawai alwala za ta rika yi duk lokacin da za ta yi sallah daga nan bayan sallar duk nafilar da za ta yi za ta iya yin nafilar ta amma dai ta tabbatar cewa za ta yi sallar farilla in dai ba a lokacin da za ta haɗa su bane za ta yi alwala a kowace sallah da za ta yi haka ma akwai waɗanda yake su kuma Allah ya jarrabe su da cewa cikin su ba shi da kyau suna da cuta ta wato yawan rihi wato mutum yana yawan hutu to shi ma irin wannan malamai abin da suke faɗa zai rika yin alwala a duk lokacin sallah amma ko a cikin sallah in ya ji ya yi zai ci gaba da sallarsa a haka to haka hukuncin ita ma mace ne istihaza a lokacin da take wannan istihazar sai alwalarta in ya so sai sallarta a lokacin da ta samu abin nan to sai wani bangaren wanda yake a wanda yake kusan shine na karshe mace idan ya zama jinin haihuwa ne ba na al'ada ba ita ma wato tana da wani hukunci wanda yana da kyau ya zama an faɗe shi kasancewar shi ma wani abu ne wanda yake abin nan shi wannan wani jini ne wanda mahaifa take tun kuɗo shi saboda haihuwa saboda dalilin haihuwa kuma bayan haihuwar yake zuwa yawanci har zuwa wani lokaci wanda yake ƙayyadajje wannan shi ne jinin haihuwa shin yana da karanci ko yana da yawanci a'a malamai suka ce akwai waɗanda yake kwata-kwata ma ba sa ganin wannan jinin don haka babu hukunci kawai za su ci gaba da su. ko da sun haihu daidai wannan lokacin ba haihuwar ba ne a ganin wannan jinin shi ne yake janyowa su bar abubuwan da ya kamata a ce su yi shi yasa suke ba da labari cewa har a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wata mace wadda ta yi haihu ta zama bata ga bata ga jini ba kwata-kwata sai ake kiranta zatin jufu ma'ana ita wadda yake bata ganin jini kwata-kwata an gane ko ta haka babu matsala idan ya zama bata gani ba wannan shi a akallan abin da aka sani shin yana da yawan lokaci ma'ana kwana nawa yake yi akasarinsa shine malamai suke cewa akwai malamai suke cewa kwana arba'in kamar yadda ake cewa mace ta yi arba'in ko akwai wanda suke cewa kwana sittin amma magana mafi rinjaye shi ne idan ya zama launinsa da yadda ya kamata ya saba zuwa da komai bai bambanta daga yadda take gani tun daga rana farko ba babu maganar cewa kwana 60 ko kwana 40 an gane ko saboda haka hukuncinsa hukuncin farkonsa hukuncin karshen babu bambanci tsakanin 40 da 41 babu bambanci tsakanin abin da tunda babu wani dalili wanda za a iya cewa madogara ne a littafin Allah madaukin sarki ko a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya nuna cewa wato iya wannan haddin shine wannan lokacin saboda haka babu haddi kawai dai ta dai duba ta gani cewa idan ya zama bai bambanta ba daga yadda ta saba ganinsa to shi kenan hukuncinsa guda ɗaya ne in aka samu bambanci kuwa muka samu wancan sifofin da muka yi bayani a jinin istihaba to ya koma jinin istihaba na cuta yaushe ake cewa mace ta a wannan ake tabbatar mata da cewa hukuncin ta hukuncin mai jinin haihuwa shine suke cewa misali mace ta yi bari an sani akan yi bari ko to shine suke cewa shin wannan za a yi mata hukunci irin wadda Ta tayu idan ya zama tana tana ganin jini sai malamai suke cewa abinda za mu yi la'akari da shi shine wannan barin da ta yi in aka duba aka ga cewa halittarsa ta bayyana sassan jikinsa sun fara bayyana an gane hannaye an gane kafafuwa an gane kai to wannan za ta yi la'akari da cewa kamar mai jinin haihuwa ne don haka za ta yi zauna iya lokacin da za ta zauna amma idan ya zama ba a ga wato abin da ta yi barin ba iya bambance halittar ba gudan jini ne ko kuma abin nan kawai an ga wani abu kamar nama misali ba iya bambance hannaye ko kuma kafafuwa ko kai ba to wannan ba za ta yi hukunci da cewa abin da ta gani misali jini ne na nifasi ba ba jinin nifasi ba ne ba na haihuwa ba ne da haka wannan jinin ba zai hana ta komai ba na fata an fahimta saboda shi ma ana tambaya wasu malaman sun kayyade shi da kwanaki suke cewa idan ya zama an shiga wata wato wata na hudu mana kwana tamanin kwana tamanin da ɗaya in aka yi kwana tamanin da ɗaya to wannan mana ya zama cikin kwanansa tamanin da ɗaya to duk abin da za ta haifa bayan nan hukuncinsa hukuncin jinin haihuwa waɗansu suka ce wata uku amma kamar yadda malamai suke bayani idan dai halittar bata bayyana ba wannan ba jinin nifasi ba ne idan halittar ta bayyana wannan jinin nifasi ne an gane ko yawwa to sai zama an samu tsarki tsakanin jini da jini a kwana arba'in ɗin da ake cewa mu ɗauka cewa kwana arba'in shine kwanakin jinin haihuwa sai ya zama ta yi kwana goma ko sha biyar ko kwana ashirin sai ta ga tsarki ta ga tsarki ga shi nan babu wani kokonto a kansa bayan ta yi yin waɗansu kwana goma sai kuma ya dawo kuma shirin ne dai alamunsa babu wani bambanci to yaya kenan shin wannan tsarkin tsarki ne ko ba tsarki ba ne wannan tsarki ne kamar yadda malamai suke faɗa abin da ya fi cewa za ta yi sallah za ta yi komai a wannan lokacin amma idan ya dawo to wannan jinin yana bin na farko ne mana na yi huwa ne an gane saboda haka hukuncinsa hukuncin wancan jinin za ta ci gaba da kirgawa za ta ci gaba da kirga to idan ya zama kwana ashirin akai ko kwana goma shin za su iya mu'amalar aure da mijinta eh shi ma malamai suka ce idan dai tabbas tsarkin ta gani za su gaba da mu'amalar sai kuma ya dawo shikenan ya dawo sai kuma abin a ci gaba da kirga shi a matsayin jinin haihuwa amma shine abin da suke faɗa yake cewa babu wani abu kuma wannan shine malamai waɗanda yake kwanso na malamai suka rinjayar yaushe jinin haihuwa yake zuwa idan ya zama 'yan tagwaye ta haifa musamman in ya zama da akwai jinkiri tsakanin na farko da na biyu to yaushe za a ce wannan jinin haihuwa ne wannan ma yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke faɗa amma abin da yake ya fi shahara cewa wanda yake kuma malamai sun furin jayarwa sai an haifi ɗa na biyun su kuna sannan zai zama ta fara kidayar cewa wannan shine jinin haihuwa mana sai an samu na biyun amma wannan wata matsala ce wanda yake bata da wahala sosai saboda jinkirin ba a cika samun sa da yawa ba kaɗan ake sa dan haka wannan ba wani abu bane wanda yake mai tayar da hankali yawwa sai kuma idan mace ya zama ta sha magani ko kuma kwayoyi na hana zuwan al'ada ko ta sha kwayoyi na hana haihuwa family planning da muke faɗa wannan ka ku ɗauka cewa sabuwar magana ce tun a zamanin da sun san irin saiwoyi da za su sha don ya zama ya hana wato haihuwa ko kuma sha wata wani saiwa da zai hana zuwan al'ada kawai dai yanzu ne kamar abin ya fi yawa shin mace za ta iya amfani da waɗannan ƙwayoyin ko ba za ta iya amfani da su ba wannan ba za a ba da fatawa kai tsaye a ce ya halatta ko bai halatta ba a'a dole ya zama an koma wa likitoci ya zama ya auna ki saboda mace tana bambanta daga wata macen wata ta wa wannan kwayoyin su ne suka dace da ita wata ya zama wannan bai dace da ita ba in ta sha cutar da ita za su ta haka dole ne a koma wa likitoci shin idan ta sha zai cutar da ita ko ba zai cutar da ita ba musamman idan ya zama da akwai larurar sha din lallai sai an sha din an gane ko idan likita ya bada bayanin cewa babu cuta a gare ta ta sha wannan abun shikenan sai ta sha to shikenan babu matsala malamai ma za su ce mata babu matsala za ta iya amfani da su amma idan ya zama babu cuta a gare ta amma abin shi yasa sai ya zama wato abin da suke faɗa akan akai cewa ana amfani da irin waɗannan kwayoyin ne idan ya zama misali aikin hajji yanzu ba irin da bane lokacin tahowarki ba wai ke kike tsaga lokacin tahowarki ba a'a tiket ne aka baki aka ce ga shi nan lokaci kaza jirgin ku zai tashi kuma ba jiran ki zai ba kila ba dole bane ki iya samun wani jirgin bayan wannan jirgin to sai zama likita ya ce kuma in kika sha wannan babu matsala a kai shikenan sai ki sha dan ya zama kin tsaida wannan jinin ki je ki kun da ya zama kin kasa yi saboda wannan wannan ah, al'adar taki ki fanki ki sa'ayinki da sauransu daga nan kenan ki ɗauki hanya ki tafiye ki wannan babu matsala an gane ko amma idan ya zama na hana abin nan daukan ciki ne fa dama suna faɗa suna cewa ana hawa ana ana amfani da su ne wannan idan ya zama misali masu tana da wata larura wanda ya zama ɗaukan cikin yana cutar da ita ko kuma idan ya zama yaran da take haifa suna zuwa da wata illa ko wata larurar wanda yake zai kasance sun zama misali kawai ana ta ɗawainiya ne a kansu ko kuma idan ya zama wato mata da miji ɗin suna zaune ne a waɗansu ƙasashe ƙasa na kafirai wanda yake babu yadda za a yi ka haifi yaro sai an ɗirga shi a matsayin cewa shi ma yana cikin wato wato hukuncinsa hukuncin waɗanda suke zaune a wannan ƙasar to sai ya zama an sha irin wannan maganin don ya zama ya kawo togaciya akan wato abin nan din to wannan shi ne manya-manyan lokutan da malamai suke cewa za a iya shan wato maganin da zai hana haihuwa amma to idan ya zama an sha ɗin ya zama kuma babu babu cuta akan mace da sauransu wannan ya zama abin nan wannan babu matsala ya zama mace ta sha kuma ta yi control din abin ta yi family planning don haka idan ya zama abin da take gani ya hargitse a daidai wannan lokacin to ta koma hukunce hukuncen da muka yi bayani a baya dan idan ya zama ya hargitse ko kuma yana tafiya daidai ko kuma wani abu mai kama da irin wannan to akwai waɗansu matsaloli kuma amma na ga lokaci ya tura sosai kusan mun faɗi abubuwa da yawa wanda yake sun shafi jinin al'ada jinin istihara da kuma abin nan amma kuma akwai kamar yadda muke gani a nan wajen akwai al'amura waɗanda yake suke zuwa na farko wani lokacin za a yi wa mace wani aiki wannan aikin sai ya ja mata bleeding shin wannan yana da hukuncin a jinin al'ada ko kuma yaya malamai suka ce wannan baya da alaka da hukuncin abin al'ada a'a wannan hukuncinsa hukuncin jini na cuta don haka idan lokacin da ta saba ya zo mata sai ta dirga shi a matsayin al'adarta ne idan kuma ba lokacin al'adarta bane sai ya zama tana bleeding din to wannan za ta dauke shi a matsayin jinin cuta ba zai hana ta komai ba idan ya zama a lokacin da take al'ada sai ya zama da ta yi kwana ɗaya ko kwana biyu jirin ya yanke gaba ɗaya da kuma alamun yanke wanda ta saba sai kuma bayan nan kwana na uku sai ya kara dawowa to shin wannan lokacin da ya yanke kwana ɗaya ko kwana biyu ɗin lokaci ne da za ta iya yin sallah ta azumi wannan ma yana ɗaya daga cikin abin da muka yi bayanin sa a baya cewa za ta yi sallah za ta ci gaba da sallah ta za ta ci gaba da azuminta shi yasa suke cewa akwai wadda take samun wato mace wadda al'adarta take yayyankewa ya zo yau gobe ya tsallake jibi ya zo gata ya tsallake to lokacin da ya zo ɗin shine lokacin al'adarta lokacin da ya yanke lokacin tsarkinta ne lokacin da ya ƙara zuwa lokacin al'adarta ne haka za ta rika kirgawa idan ya zama mace kafin ta haihu da kwana ɗaya ko kwana biyu sai ta fara ganin jini shin wannan yana ɗaya daga cikin jinin haihuwa ko kuma baya cikin jinin haihuwa waɗansu malaman suke cewa baya ciki amma abinda malamai suke faɗa cewa idan ya zamo kafin rana ɗaya biyu da haihuwarta kuma tana jin irin alamu na zafi na naƙuda tare da ita kuma sannan take bilidin a daidai wannan lokacin to wannan jini ne na haihuwa don haka duk wani hukunce-hukunce da aka sarayar akan wadda take ganin jinin haihuwa an sarayarwa irin wannan ina fatan an fahimta in dai tana jin wannan alamun in dai tana jin alamun amma idan ya zama babu wata alama da take ji kawai gani ta tana bleeding to wannan illa ce ko kuma cuta ce ba za ta riga shi a matsayin haihuwa ba waɗansu suna yin tambaya sai su ce sun ga ɗigo ɗaya biyu uku wanda yake ba ba su iya bambancewa ba shin al'adar ce a wannan lokacin ta zo ko kuma ba al'ada ba ɗigo ɗaya biyu uku hudu irin wannan yan kaɗan ba yawa wannan ba a kirga shi a matsayin al'ada ko da mace ta gani an gane ko ba a kirga shi a matsayin al'ada don haka ba za ta yi hukunci da shi a matsayinsa ba mace idan ya zama ta ji alamun duk da take ji na zuwan lokacinta period ɗinta lokacin ya yi kuma ta ji alamun a jikinta canzawar jikin nata ta ji shi amma kuma ba ta ga komai ba gashi kuma tana azumi dab da kiran sallah take jin wannan alamun to matukar dai jinin bai zo ba ba za ta nuna wannan alamun a matsayin cewa al'adar ta ta zo ba a za ta ci gaba da ibadarta kuma za ta kirga wannan ranar a matsayin ta yi azuminta babu wata matsala idan mace ta yi tsarki kamar yadda malikiya suke faɗa a lokacin sallar magariba a bayan sallar la'asar kai sai zama za ta iya yin raka'a biyar mana za ta iya yin abin da zai iya shafar a zahar da la'asar ɗinta to wannan a lokacin da ta yi tsarkin kuma sai ta ɗiga cewa za ta iya yin raka'a kamar guda biyar to kenan za ta yi a zahar da la'asar ko kuma lokacin da ta ga tsarki a lokacin da ya zo mata sai ya zama ƙarshen rana ne daidai lokacin da in ta lissafa za a iya yin raka'a biyar sai ya zo mata al'adar ba za ta rama azahar da la'asar ba mana karshen rana ya zo mata ba ta yi azahar ba ba ta yi la'asar ba sai ya zo daidai lokacin da kafin rana ta faɗi da lokacin da za ta iya riskar raka'a biyar to sai suka ce ba za ta rama azahar da la'asar ba saboda har yanzu lokacin su bai fita ba tukuna an gane ko ba za ta rama ba saboda lokacin su bai fita ba amma da za a ce misali lokacin da ya riske ta bai fi a ce ta yi a biyu ko uku ba kuma tana cikin halin zaman gida sai ya zo mata al'adarta to za ta zama a zahar amma ba za ta rama la'asar ba saboda a zahar ya zama mata ramuwa la'asar kuma lokacinta bai riga ya gama fita ba tukuna an gane ko to shi yasa za ta rama a zahar ba za ta rama la'asar ba na san da yawa watakila ba za a fahimci wannan lissafin ba sai an nutsu tukuna amma an kuka nutsu ko kuma misali masu rikodin suka ba ku rikodin din insha Allah kuka ƙara saurara to daga nan Allah ya sai ku ƙara gane wannan bayani din to kusan to sai misali idan ya zama duk waɗannan alamun ba su take gari ba amma ta kan ji wani danshi ya fito misali daga matushinta sai ya zama ta samu wani danshi to wannan kawai babu wani hukunci ba shi da wani hukunci ba za a ce misali wannan al'ada ba ce ko wani abu ko ya hana ta sallah ko wani abu mai kama da irin wannan wannan shi ne ƙarshen abin da za mu faɗa a cikin wato muraja'ar wato wannan kamar kusan na tsakuro shi ne daga wani littafi littafi wanda yake an sanya masa suna ta yi siru ahkami addima'i wato sauƙaƙa sanin hukunce-hukuncen jini na ɗabi'a da mata suke yi wanda yake a malamin da ya wallafa shi sunansa abdullah ibn muhammad al-askar ne wannan rubutun wanda kuma nake ganin cewa yana da kyau tunda mun iso wannan ayar ya zamo mun karanta littafin mun takaice shi kusan littafin kusan ba abin da ban faɗa ba sai 'yan kaɗan wanda muke ganin cewa ba dole ba ne a fahimce su sosai ko kuma wato ba dole ba ne ya zama mun iya riskarsu da fatan Allah maɗaukin sarki ya amfanar da mu ya sa kuma abin da muka karanta hujja ce gare mu ba hujja akan mu ba na san akwai waɗansu tambayoyin da za su iya zuwa na tabbatar da haka ɗin to amma gaskiya yau mun ɗauki lokaci da yawa wajen kusan awa kusan ɗaya da rabi ku kanku za a tausaya muku saboda azumi da ake ciki in Allah yadda mako mai zuwa sai mu fara da waɗannan tambayoyin da aka yi daga nan kuma sai mu ci gaba da tafsirin da muke kai da fatan Allah madaukin sarki ya da mu wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin